shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu a yau dandalin VOA nisan kiwo ya yi. Sunana Hajiya Maimuna Sani Sto, na yi primary school ina, na fara primary school ina a Zaria. Sannan na wuce secondary school na GGSS Kankiya from 1979 to 1984. Na samu admission zuwa Katsina Polytechnic. Na samu admission na fara karanta accountancy. Allah bai nufa ba, in yi wannan karatu sai na zo na yi aure. sai na samu admission zuwa Bayero University Kano. A Bayero University Kano kuma na karanta English language 1992 na graduate. Uh, kamar yadda kika tambaya cewa abin da na karanta a university gaskiya lokacin da na yi applying abin da na rubuta mass communication idan abin da na so karantawa kenan. To amma Allah architect Umar Murnai shi ya bani shawara ya ce gaskiya shi yana ganin canza daga wannan karatu na mass communication in karanta English. Bayan mun yi School of General Studies a Bayero University din suka ce to ya kamata a samu masu karanta English language. To ni dama ina jin wannan language din saboda haka sai na koma na karanta English language. To gwagwarmaya a karatu gaskiya mu a lokacinmu ba kamar lokacin yanzu bane ba akwai gwagwarmaya amma kalilanci. Wanda gaskiya ni ba ni ma da wata wani lokaci sai ka ji ma karatun ya fita ranka bare kamar ni da nike da yaro na yana gida wurin mahaifiyata wani lokaci idan abun ya bugo mani sai in ji karatun kamar in watsar da shi in dawo gida amma gaskiya lokacin gwamnatin najeriya kin kinga ana ba mu scholarship bai zo mana da tangarɗa ba gaskiya akwai taimako daga malaman makarantar mu, that is lecturers mu, idan ka zo baka gane abu ba malami ana tutorials za ki ga nan da nan ka gane kuma ba wata gaskiya in ma na ce akwai wata gwagwarmaya a lokacin gaskiya ba ni iya faɗi. To masha Allah ina labarin aiki a ina aiki a aiki kuma wani irin nasarori aka samu tun da aka fara aiki. Ko da na gama karatu na na fita na gama ne graduate ne NYSC da sauransu ba ni ma da ra'ayin aiki. Mai gidana kamar yadda ne muke bayani architect Umar Birnin Saulawa a lokacin ya bani shawara ya ce to bisa ga abin da na karanta in buɗe makaranta mana kamar nursery school zai taimaka ya buɗe mani in gabatar da ita muna Legas lokacin na kan ɗanyi saye da sayarwa in saro takalma in na zo katsina in ɗan sayar har in turo su zuwa kaduna to wannan ɗan shine ɗan abin da na yi a wannan lokaci to amma daga na zo na samu kamar idea na cewa da zama haka nan da muke yi bari ɗan buɗe kanti na saye da sayarwa to ta haka na fara ina ɗan sauri 'yan kayayyaki sauransu ina sayarwa kawai na tunanin cewa a shi me zai hana in ci gaba da karatu shekara a ce misalin kimanin shekara biyar zuwa bakwai bayan first degree ina sai na je na sake yin wani karatu a ƙasar spain na fannin fata to kisan shi bature abin mamaki ya kula da kayayyakin mu na gargajiya sosai wannan kula da fata jiki da suka koya mana sai ya kasance duk magungunan da ake ba mu misalai da su da ake gwada mu da muke gwaji da su shine wato practical sai ya zamanto akan magungunan gargajiya ne wannan abu sai ya bani sha'awa ra'ayina ya ƙara karkata akan wannan kuma wannan karatu suka bani diploma in image consultancy as an image consultant skincare sai na zo na yi tanawa research din ina zuwa labs ina kai eh, itacenmu na gargajiya da ganyayyaki na gonaki da wanda suke fitowa haka nan da wanda ake shukawa na gonaki su ne organic to da haka ne Allah ya taimake ni sai na zo na buɗe wuri na wanda ake ce ma uh, Sanistos Natural Skin Care Center wannan wuri muna ganin mutane ba akan likitoci ba kamar yadda na ce miki muna ganin mutane akan matsalar fata jiki idan kamar kana da kyasfi kana da uh, misalin abinda bature ke ce ma kurajen nan masu ba pimple acne akwai cututtukan da dama wanda ban san sunayensu da hausa ba amma kuma ɗayan tambayan da kika yi na cewa akwai nasarori alhamdulillah cikin nasara kuma akwai tangarɗa kin ga mutane da yawa yanzu kamar mu a cikin arewa yawancinsu ba su yadda da cewa akwai magani irin wannan da zai warkar musu da ciwo ba amma kamar a nan cikin kaduna da yake kaduna nike zanne da mai gidana da yarana kuma ofis ɗina ɗin ma a kaduna ne cikin yadda Allah za ki ga mutane da yawa saboda ilimi da faɗakarwa sun yadda kuma Allah ya ba mu sa'a muna samun nasara kan abubuwan da muke tweeting. To a takaice a ƙasa da minti ɗaya wani irin shawara za ki ba matasa na ganin sun cimma burukansu? To ai eh, ni ana waganin ba wai mata kaɗai ba wannan shawara ce baki ɗaya da mace da namiji. a wannan zamanin ko kina mace ko kina namiji dole sai ka tashi ka nemi na kanka kuma yara kamar matasa yana da kyau ka yi karatu in ka yi karatun nan yanzu cikin yadda Allah mu ma muna da yawa Najeriya yawan da muke da shi ya kai ga da wahala kowa ya samu aiki saboda haka rishin samun aikin nan yana da kyau mu koyi sana'ar hannu yanzu kamar ni kin ga abin da na karanta ina aiki da shi ta fanni biyu ko zuwa uku kin ga na farko dai English language na karanta as my first degree na zo ne wannan diploma in kin ga cikin yadda Allah wannan magungunan da nace miki muna amfani da su na gargajiya kin ga wata sana'a ce ita kuma daban zaka ga mutum zan ga mutum kan ciwon shi sannan kuma muna da maganin da zaka saya kin ga mun samu riba biyu shi ma kuma mutum riba tashi ma ta fi. saboda kin ga gade shawara da ka bashi kan um, fannin lafiyar shi da fata jikin shi sannan kuma ya samu abu da sauki. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.